duk wani shege da ya taba mu ya jira zan dawo kai shi ku jira ai kafin ramadan ba kun ji ƙurar da ta tashi ba na yi magana akan shehu ibrahim inyas ai da na ɗauko tafsirin shi ina dirasarsa ai kun ji duk kuma ina faɗa na san zai shiga social media duk 'yan ɗarikun ƙasar nan shiru suka yi kuma har yanzu ba malamin da ya ganganci ko ɗalibi ya ce bari ya zo ya magana akan abin da na yi magana wala abin da suka kawai bari su rufa makansu asiri su shuru bari su shuru saboda aka na faɗa a wancan munasaban na faɗa na kawo gurare da yawa nace wannan aƙidar da aka yi ta gudu cewa ba shi ya koyar da ita ba aƙidar kuwa Allah ne nace shi ya koyar da ita amma wayannan yaran da kuke turawa ƙananan nan ba za mu saurare su ba manyan su fito ta yadda in aka buga duniya ta gane cewa amma yaron da za a turo ka in matsalar ba ta kai ƙarshe ba har yanzu mutane na jiran su ji daga na gaban ka a'a to shi na gaban ya zo a ji daga gurin shi abin da muke magana kenan yasa kawai suka je ko mitin suka yi ko menene aka ce to a ɗauko maganan ai in sun ce kaza kuma ku ce ibnu taymiya ya ce kaza shi yasa za ku ga suna da rawa ibnu taymiya yanzu to yanzu wanda suka yi magana abin da ya sa maka shiru maka kyale sun wurin suke magana kan ibn taymiya nauyin su bai kai in sun yi magana mu mu ba su amsa ba sai dai wasu in sun yi magana za su ba su amsa amma akwai waɗanda muke jira in sun yi to za mu ba su amsa da izinin Allah so wannan abin ina jiran ne tukunna zan dawo